أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul udatan min lisani godiya tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya sake kaddara saduwa ta da ku a wannan tasha mai tarin albarka watan Africa TV 3 Africa TV 3 dai kamar yadda muka sani tasha ce wacce ta saba tabo rayuwar matan nigeria niger Ghana, Gabon, Chadi, Mali, Sierra Leone da sauran kasashe a duniya baki daya. Idan mai kowa mai komai ya yadda cikin ikon sadar hamsa da gudararsa yau zan ci gaba da darasi kamar yadda muka saba a kullum a wannan wata mai albarka. Yau za mu yi magana ne game da tsaftar wuri, tsaftar jiki da kuma tsafta na yanayin abinci so tarin yawa mu duba mu gani idan ramadana ya kama za a ga wasu mata sun tafi suna yin abubuwan da suka ga dama gaba da tsaftace jikinsu ko wurare ko kuma inda suke girki ya kamata mu sani cewa musulunci ba za ki taba ci zama cikakkiyar musulmi ba matakar musulma ba matakar baki da tsafta tsafta cikon addini ne Allah subhanahu wata'ala mai tsarki ne kuma baya karban wani abu sai mai tsarki daga jikinki zuwa ibadanki dole ki tsarkake ibadarki ba za ta zama to karbabbiya ba sai ta zama mai tsarki tun daga zuciyarki tukunna kin tsarkake shi daga shirka da abubuwan da zai taimaka miki saboda haka yaya ya kamata ki kasance so tarin yawa za a samu mata idan kamar ramadana ya kama sai a zo a duba kawai a ga mata wata wallahi rabanta da kitso ya daɗe wata za a same ta 'ya'yanta ma bata musu wanka wata za a same ta gashi hammatatta wata za a same ta haƙora batta wankewa to ya kamata ki zauna ki sani tukunna menene ya kamata ki na tsaftace jikinki ba wai an ce dan ramadana ya kama mijinki ba zai sha'awar ki ba zai sha'awar ki wani irin sha'awa domin akwai abubuwa da ya kamata ki san ana ɗaukewa a ramadana amma ba wai ki shiga hakkinsa ba sha'awar ki da zai sha'awar ki ba wai sha'awa da zai iya neman ki da rana ko kuma zai wani abu ba a'a kar ya zo ya ganki da datti ya kamata ki ɗauke masa sa abubuwan da zai cutar da idansa dole ki ɗauke su a matsayin ki na ya mace me ya kamata ki dauke ya kamata ki sani cewa a matsayin ki na ya mace kitso kar a bashi ya lalace kitso kar ya bashi ya lalace ko da ramadana baki samu lokacin da zaki kitsan ƙanana ba a tabbatar dai ana tsaftace kai ɗaya kenan abu na biyu da ya kamata ki sani cewa game da tsafta shine faracinan ki yi kokari kina yanke faracinan ki kina tsaftace su hammatanki su matsinki dole ki zamanto kina tsaftace su ba wai don ramadana ya zo ba ki rika fakewa da aiki a a ganki bazar bazar sa'annan ya kamata ki sani idan ramadana ya zo wannan tsafta da ya kamata ki sani cewa yin brushing watan goge baki da toothpaste watan man goge baki goge baki ba yana karya azumi bane baya karya azumi domin ba abinci bane abu ne wanda ake ake tsabtace baki da shi domin za ki samu wasu asuwakin su su ma suna da ɗanɗano saboda haka malamai sun zauna sun tabbatar da cewa baya karya azumi kin gani ko da rana a ramadana za ki iya ɗaukan um, mayin goge baki ki goge bakinki ki tsaftace bakinki ɗaya kenan Allah subhanahu wataala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana son warin bakin mai azumi ba fa warin bakin kazanta Allah subhanahu wataala yake so ba domin hamami mutumin da ya zauna tun daga safe har yamma bai ci abinci ba ya wune a bakinsa dole bakinsa ya hamami wannan hamamin ake faɗa amma ba na kazanta ba ki zauna haƙoranki zago zago suna nan kina buɗe baki mutanen da duk suke zaune da ke kina nan kina warin albasa a baki ko kina warin wani tafarnuwa ko kina warin wani abu bakin kina hada wari yana hada doyi kina zaune kawai kina yin abin da kika ga dama ba fa irin wannan ake nufi ba ya kamata ki tantance ya kamata kuma ki san wannan sa'annan idan an zo shi a watan ramadanan nan abin da ya kamata ki sani ne shafa turare a cikin gidanki ba haramun ba ne shafa turare a cikin gidanki ba haramun ba ne bane zaki wankanki zaki kwalliyanki sa jan baki baya karya azumi sa kwalli baya karya azumi shafa fauda baya karya azumi sa sutura mai kyau baya karya azumi wannan duk ya kamata ki san abubuwan da suke karya azumi da abubuwan da ba sa karya azumi dangane da ke ya kamata ki sani kin shafa man ki mai kanshi baya daga cikin abin da yake karya azumi gwara ki san wannan kin gyara jikin ki lokacin da zaki je kitchen ki je ki dafa abinci kin zo kin shashare wurin da zaki dafa abinci kin tattara kwanuka kina yi kina wankewa idan rijiya ne da ku zaki ja ruwa a rijiya ki zo ki jajjera ruwan rijiyan nan idan kika jajjera ruwan ki abubuwan da ya kamata ki jera kuma kin rurrufe su wanke wanke ce za a yi idan ana da yara mata a sa su taya ki wajen wankewa da tsaftace duk inda ya kamata ki tsaftace a gida ki tsaftace ki gyara idan inda aka zo ko bakuwa kika yi ko baƙo kika yi idan ya zo ana jin ƙanshi na tashi a gidanki sa'annan inda kika sa abincin da za a dafa an ga wuri a tsaftace kowa zai ji sha'awar cin abincinki wannan kenan sa'annan fesa irin room freshener din na daki watan turaren daki mai kanshi ko kuma turaren hayaki da zaki iya sa hayaki turare a ɗakin ki dakin ki yayi ƙanshi mutane in an zo a samu ƙanshi mai nutsuwa a ɗakinki ki shi ma baya karya azumi saboda haka ki sa turaren ki a daki ki gyara amma ki kula idan zaki fita zuwa wurin tafsiri ko idan zaki fita zuwa unguwa ko zaki fita zuwa wani guri ba a sanya turare domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk macen da ta sa turare turare ta fita waje wani namijin ya ji kanshin nan a jikinta ana rubuta mata laifin zina ana rubuta mata laifin zina don haka ya kamata ki kiyaye suturan da zaki sa a gidanki namijinki 'ya'ya waɗanda suka balaga mata wayanda suka balaga su ma a ja musu kunne domin su ma ba su tsira ba ba tsira suka yi ba sannan ki kula da irin suturar da zaki rika sawa a gida kamar da muke magana gadanki inda zaki gyara shi ki gyara shi ki sawa gadanki kanshi inda miji idan ya dawo ya dawo daga aiki ko kuma ya fita waje rana ya ɗebo shi ga azumi ya zo gida ya samu nutsuwa a jiki yana shiga gidan shi kanshin nan idan ya buge shi sai ya ji ya tattaro hankalinsa guri ɗaya yana buƙatar nutsuwa ki taimaka mishi wajen samun nutsuwa wannan kenan za ki zo ki rika goge kafanki wata matan za a same ta idan ta zo lokacin da aka dafa abinci za a yi buɗe baki za a yi buɗe baki ya kamata ki tantance me ya kamata a dafa da za a ci wasu za a same su abincin da aka dafa idan an kawo shi kwanan ma ƙazanta bayan kwano ƙazanta za a samu inda tabarman da za a zauna a ci abincin datti za a zo abokanan miji za su taho gida bayan sun zo inda za a shimfiɗa tabarma a zauna wai a ci abincin wallahi wani yana zaunawa wani za a samu farin kaya ne da shi sai a ga kawai gawayi wannan bakin tukunya kawai ya kama masa riga ya tashi wata za ta zo ta zauna tana zuwa za ta buɗe abinci ta aje za ka ga hamamin hammata ya tashi wari take yi wari take yi dalili kuwa shine kayan da zaki sa ki shiga kicin ki dafa abinci da shi hayaki ya taba ba kayan bane da zaki zo kuma ki samu mijinki ki zo ki ce wai zaki tsaya kina magana da mijinki da irin wannan kayan kuma ko kuma baki su zo kin zo ya kamata ki san me zaki yi wajen gyara ki san me zaki ya taimake ki da mijinki zai yi shawarki gaskiya mata mu kula mata mu kula kar mu zo garin neman kiba mu samu rama wata ne na me lada duk kwalliyar da kika yi duk abin da kika gyara a cikin gidanki ke karan kanki lada zaki samu zaki saki samu ninkin ba ninki to wannan ladan kar karki zubar da shi don Allah yar uwa ki kuskura ki zubar da wannan ladan duk abin da zai kara miki lada ki yi kokari ki kara shi a ciki miji ya bada cefa ne bai isa ba yi masa abin da zai yi tsafta yi masa abin da zaki kara masa ya ji daɗi ke ma ki samu wannan ladan wannan kenan 'ya'yanki ki bar su dan girman Allah ƴaƴanki karki basu ki tattara su a musu wanka lokacin da ya kamata a yi wanka a koya musu share majina a koya musu sa slippers kar a bar su da kafa bajar bajar sai tabarman da baba ya zo ya zauna zai ci abinci a ɗauko da datti a zo a sa ya je ga rana ya ɗebo ya zo zai yi buɗe baki babu tsubutsuwa a sa gaskiya akwai matsala dole ki taimaka dole a gyara masa inda zai samu nutsuwa ya san me yake ciki sa'annan ba wannan ba idan aka zo lokacin da kike goyo wani lokacin za a samu rigan da kika sa nono ne ruwan nono ya bata rigan dan Allah mata a kula irin rigan maman da ake sawa ya zama to mai tsafta kar a zo garin kin ɗebo abinci daga kicin wani abokin miji ya zo a ga kawai riga yana ballewa a zo a ga kawai nono na fita fatar fatar kina ta fama jiki na haɗa wari wannan bai dace ba bai yi ba kuma kuma wannan ba wai addini ba ne saboda haka ki tabbatar da duk abin da zaki kin yi ne a cikin tsafta kin taimaki kanki kin taimaki addinin ki sa'annan kin taimaki mutanen gidanki kuma kin koya musu tarbiyya ladabi da biyayya da abubuwan da zai taimaka musu gaba da kudu yamma arewa me ya kamata ki yi da ya biyo baya abin da ya kamata ki yi a biyo baya shine ƴaƴanki kafin lokacin a sha ruwa ya kamata ki hada aikin da zaki a lokaci da wuri masu yanka lemu sun yanka lemu masu abubuwan da za su yi sun yi ya kamata an yanka lemu an jera shi a lokacin da ya kamata a jera an zo an samu tebur an goggoge shi inda ya kamata datti ya taba an gyara shi kayanki kuma ki tabbatar da cewa saboda ramadana kin san ga azumi kar a rika tara kayan wanki sai lokacin da aka ga dama a wanke kayan wanki a'a kayan wanki idan yaro ya cike kaya a yi kokari a wanke kayan a lokacin da ya kamata a wanke kaya kar a zo a zauna sai dai yaro ya samu gashi nan kin zo kin yaro ya tube kin tara kaya kin tara kaya wata za a je karkashin gadanta kaya ya taru bai yi gaba ba bai yi baya ba ana ta fama don Allah 'ya'yanmu mu yi kokari mu musu tsafta mu tsabtace yaranmu yadda ya kamata mu tsabtace mu domin mazajenmu in sun zo su ma su yi sha'awar mu'amala da mu lokacin da ya ka zauna ana buɗe baki da ke kin zo kin zauna ke ma kin zauna ƴaƴa sun zauna ana buɗe baki ya samu nutsuwan buɗe baki ya tafi sallah yana Allah Allah ya dawo wurin iyalinsa a cikin gida kin ga kin samu lada ke ma lada ninkin biki cikin ikon Allah da rahamarsa da kudarsa tsafta da kika yi na jawo hankalin mijinki ya ci abinci cikin nutsuwa kin samu lada da wannan nake cewa idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira Allah subhanahu wataala ya ba mu albarkacin watan nan abubuwan da muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ba da gangan bane Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da wannan nake cewa fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk